Allah an samu matsala tun da wasu ba su kawo ba a ta yi ba wannan hajji gaskiya akwai matsala akwai matsala muje ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طول أقسام المد اللازم أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن كلمة سكون نجتمع معه مع حرف مد فهو كلمي وأ وفي ثلاثي الهروف إبدا والمد وصفه فحرف ينبدا بيا ولازم إن السكون أصلا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا وصلا ووقفا بعد مد طولا أقسام لازم لديهم أربعة أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرف يمعة كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع فإن بكلمة سكون فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وصفه فحرف ينبدا to ya yi bayani ku karanta su أعطاه لازم لديه أربعة وبالمكن يقوى حرف يقع كلاهما مخطط مخطط فهذه أربعة مفصل وإن كلمة السكون للأربعة وعلمت المعتقد يوقع توحيد الابدي الحقوق وجها والوقت والصروف حقه مدى ولازم فإن من بياني أخان المد الواجب شواء تأليش المد الواجب المتصل شيني إن جاء حمز بعد مد في كلمة إن جاء بعد حمز إن جاء مد إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد أما شيني شيني الواجب فمن جائز أنا بيكو أقول الجائز المنفصل أنا أقول العارض للسكون أنا أقول بدل من زمان بدل إناني الإمام ورش ولازم سنة المد اللازم wanda hukuncin ta lazim ce inis sukunu ussila idan sukunin ta na asali ne wasan wakan ko za a wuce da karatu ko tsayawa za a yi ba da maddin tsowila bayan madda sai a tsawaita idan ka samu mangungun idan ka ce ai mun sha buga misalinsa al اهلا سكوني قال قلت يا وذاقي كوتي يا ذاقي وانا سكوني ما ننكوش لنا قال انا انا شين سي شي وصلا ووقفا وصلا ووقفا قلت يا وذاقي كوتي وذاقي شين السكون الاصلي شين اصلا ولازم ان السكون اصله idan ya kasance sukuni ya kasance ɗan asali ne aslan wa waqtan ko za a tsaya ko za a wuce da karatu sukunin nan na nan to shine sai ya ce muku ne sai ya ce shi ce ba da maddin tsubila bayan ya kasance bayan madda kaga al akwai alif a nan su ce mai madda al ga yadda yake ai ya nake hmm. kun gani al ka ga hamza ga alifu maddin sannan sai me sai lamu a sukuni na da maddin kaga as-sukunu da maddin ga sukuni bayan maddin da aka samu harafin madda sannan aka samu me sannan aka samu sukuni a kan lamun ɗin nan ta zama almadun lazin haka idan ka ce الصاخة إذا جاءت الصاخة شدنا فائدا تدني الشدة عبارة عن ماذا أن حرفين أحدهما أحدهما ساكن والآخر متحرك أحدهما wal'akar to kaga ne a hadu ma sake na farko zai zama mai ɗauri wannan khawun nan da za a buɗe ta dadi ce alkhawun ula sakina walkhawu saniyatu mutaharrika kaga shi ma an samu sukuni sukunin ussila waqfan wa waslan waslan ko wucewa za a yi kaga kaga ba da majin tuwila wannan almadullajin kenan amma ne sai yace. أقسام لازم لديهم أربعة هكا مثال النقل إذا كتشي ميم ألف لام هكا لام هكا بني bane فدي لام ميم هكا نون لا اكوي سكوني بكينا ينزو كو دا متين زي وكي زي شي الف لام ميم ذلك الكتاب وشو هذه سي ونن سكوني بكينا ba zai sha ai wucewa da karatu zan yi ba bari ce alif lamimun zalikal kitab kai cikin kawo wanda ya karanta haka babu to shi ne sai ya ce a samu almaddin lazim ita almaddin lazim ta kasu gida gida a samu lazimin bizaihim arba'a kasuwar almaddin lazim gida hudu ne وتلك كلمي وحرفي معه أقوي اللازم الكلمي سنة أقوي اللازم الحرفي أقوي اللازم الكلمي أقوي اللازم الحرفي أقوى اللازم الكلمي أقوي اللازم الحرفي كلاهما مخفف مثقل هو النص أقوي مثقل أقوي مخفف وجيسه أي من بديس تنجيع أقوي المد اللازم المخفف الحرفي أقوي المد اللازم المثقل الحرفي akwai almaddul lazimu al-mukhaffaful kilmi sannan akwai almaddul lazim al alkilmi. al-kilmi sun zama nawa kenan hudu shi yasa sai ce wata kilmiyun wa harfiyun ma'a sannan kuma sai ce kilahuma mukhaffafun musaqalu fa hadhihi arba'atun tufassalu wadannan sun zama hudu kenan ga sunan za a rarrabe su sai ce fa inda kilmatin sukunu yake ba idan a cikin kalma aka samu sukunin ya haɗu ma a harfi madda tare da harafin madda fawa kilmiyun waka to wannan sunansa sunanta almaddul lazimu alkilmi aw fi sulasiyil hurufi wujida ko kuma a cikin harfa guda uku aka same ta wal maddu wasduhu a tsakiya kuma akwai madda fa harfiyun bada wannan sunanta almaddul lazimu alharfi kun gane idan an samu wannan sukunin a kalma to ya zama mai alkilmi idan an sama a harfa uku sulasi ya zama ne alharafi sunanta almajin lazim alharafi to shi ne sai suka kafi gida biyu akwai almajin lazim alharafi almukhassas sannan akwai almusakkan sannan akwai almajin lazim alkilmi almukhassas sannan kuma akwai mai almusakkan wani ne bai gane ba ana jin ya fito mana ko? Allahu alam sai hadda da ake kuma da damuwa ba ku haddacewa daɗi gare su ko waɗannan duk lokacin da ka haddace kuma ganin daɗin matanoni duk abin da ka haddace mutane yanzu nan gaba na hau za mu zo ne sai an haddace mulha kuma sai haddace mulha sun na zuwa haddace a zuwa haddace lamiyatul afali alal aqall kenan lamiyatul afal ta al-imam ibn malik to sannan waɗanda shi kasance masu himma ya hadda alfiya alfiya suyuti ba akwai albaharul muhit na al'imam na shir abdullahi gwandu dubu hudu ne da wani abu da wannan kaga akwai damuwa amma masu himma na haddacewa eh, eh? eh? eh to kayi dai ba ka haddace ba ai su tun da ba ƙwarani bane, ne wannan na abubuwan ko ka haddace su to zai iya yi wa ka samun matsala a cikin da ba ƙwarani ba kuma ba karanta su za ka ba sai dai abiyat waɗanda za ka istishhadi da su za ta zuwa maka wanda kake son ka istishhadi da shi ka dawo zai zo ma amma ko ka zo na kai hadda ba dole bane ya zama kamar qur'ani ai qur'ani shi kadai ke da wannan baiwa wala qad yasana al lizikri fa hal min mudhakkir wato wannan hadda alkur'ani daban take ita amma hadda sauran abubuwa kana iya haddace abu amma ba ya zama ba haka ba amma in dai za ka iya jawo to za ka iya jajjawo wasu baitotanka eh? daga mutum ya yi wani na ce baiti dubu hudu kun yi dariya nuni ibn qayyim baiti dubu shida ne da wani abu baiti dubu shida ne da wani abu <laughs> eh, akwai aiki a daddage duk za a yi ha wani abu a ciki ba karatu ba ne ko zama kake yi kana yi yanzu yanzu alfi wannan nuniyar nuniyar ibn qayyim in kana zama kana yawan karanta ka sai da kuka manta wasu abubuwa abubuwa da yawa za su iya zuwa maka lokacin da kake son kafa hujja da wani baiti ta lokaci dai za ka iya zama ka tana da daɗin hadda lokaci dai za ka iya hadda baitoci ashirin zuwa hamsin a zama ɗaya dariya ne ta ba ka dariya ne kuma hmm. tsaharatu tun da yanzu khabisun ne alƙalbu khabisun wa zihinu khabisun kuma tsaharatu zihini to ma ma ma hiya dariqatu ma hiya dariqatu ila sakina